صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Da ma saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Talata. Muhammad Aminu Ibrahim kiwa ake muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da zamu iya gabatar muku. Da farko dai kamar yadda muka saba zamu kawo muku cikakkun labaran duniya. Ba nan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau. Daga shi sai shirin na muryoyin masu saurare. Shirin na kisoshin rayuwa na an tafe kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai mu kawo muku shirin na lafiya sai da kula. Daga ƙarshe mu rufe shirin namu da shirin na duniyar mu a yau. To amma kafin nan ga shirin ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau talata biyu ga watan Agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da hudu ga watan Muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya. masu saurare ko kusan cewa shekaru 100 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan agustan shekara ta 1922 alexander graham bell makirkiri dan kasar amurka ya rasu an haifi alexander graham bell a yankin scotland na birtaniya a shekara ta 1847 daga baya yayansa sun yi kaura zuwa kasar canada daga farko sannan kuma suka wuce zuwa kasar amurka a ƙasar amurka ne ya fara bincike a kan sauti daga wani lokacin kuma ya haɗu da shahararren masanin ilimin kimiyyar lissafi thomas watson inda suka yi ta gudanar da ayyuka na bincike da kuma gwaje-gwaje tare sannan kuma da ƙarshe alexander graham bell ya ƙirƙiro wai tarho mai ɗaukar sauti daga wuri zuwa wani wuri mai nisa da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan agustan shekara ta 1990 sojojin kasar iraki karkashin shugabancin saddam hussein suka mamaye kasar kuwait wanda ya faru ne jin kaɗan bayan da kasar iraki ta kawo ƙarshen mamayar da ta yi wa wasu yankuna na kasar iran wanda hakan ya jawo yaƙi na tsawon shekaru takwas a tsakanin ƙasashen biyu wanda kuma yaƙin ƙasashen yammacin duniya suka shiga cikinsa tsamo-tsamo suna taimaka ma saddam hussein domin ya murkushe ƙasar iran kamar da kuma wasu daga cikin kasashen larabawa ma sun taimaka ma saddam da dukkan abin da yake bukata na kudade da kuma makamai domin dai a murkushe kasar ta iran banda saddam hussein ma mai kasar ta kuwait ya yi ikirarin cewa kasar kuwait ita ce jiha ta goma sha tara daga cikin jihohin kasar iraki duk kokarin da kasashen duniya da kuma majalisar ɗinkin duniya suka yi na ganin cewa saddam hussein ya kawo ƙarshen mamayar kasar kuwait hakan ya ci tura bayan watanni bakwai da mamayar kasar kuwait sojojin kasashen yamma karkashin jagorancin amurka sun fitar da sojojin saddam hussein daga kasar kuwait da karfin bindiga a ranar 28 ga watan fabrairun shekara ta 1991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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma zuwa goma sha ɗaya da agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai ɗari biyar da da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. ga labaran duniyan da farko ga su Iran ta fara amfani da sabbin injinan tace sinadarin uranium don mai da martani ga sabbin takunkuman Amurka. A Najeriya kuma hukumar INEC ta yi wa mutane miliyan biyu da rijista a cikin wata guda. za a ba da kyautar haƙƙin biladama ta musulunci ga shahidiya shirin abu akila da kuma mondala mandela yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iran ya ba da sanarwar cewa hukumar makamashin nukiliya ta kasar ta fara amfani da sabbin injunan tace makamashin uranium a jiya da yamma sannan ta ɗauki wannan matakin ne don mai da martani kan sabbin takunkuman tattalin arziki wa'anda gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora a ƙasar kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto hussein amir abdullahiyan yana faɗar haka a safiyar yau talata ya kuma ƙara da cewa sabbin takunkuman tattalin arzikin da gwamnatin amurka ta ɗora a ƙasar ba za su yi wani tasiri wajen dakatar da shirin nukiliyar ƙasar ba ministan ya ƙara da cewa amurka da ƙawayenta ba za su taɓa yin riba a kan iran a tattaunawar vienna ba ta hanyar takurawa mutanen ƙasar don iran ba za ta ja da baya ko da kaɗan ba daga haƙoƙin mutanenta wa'anda suke cikin yarjejeniyar jcpoa ba a jiya litinin ce dai ma'aikatar baitulmalin amurka us treasury and state department ta ba da sanarwar dorawa kamfanoni guda shida takunkuman tattalin arziki hudu a hong kong daya a kasar singapore daya kuma a kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa saboda abin da ta kira tallafawa kasar iran wajen sai da man fetur da kuma dangoginta na miliyoyin dala amurka a kasashen asiya kafin haka dai a jiya litinin ce shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran muhammad islami ya ce iran tana da fasahar ƙera makaman nukiliya idan ta ga dama hukumar zaɓe mai zaman kanta a tarayyar najeriya ta yi rijistar mutane miliyan 2.8 a cikin wata guda da ya gabata bayan da ta kara wa'adin rufe aikin rijista a ƙarshen watan yunin da ya gabata jaridar leadership ta najeriya ta bayyana cewa a halin yanzu dai akwai dubban ɗaruruwan mutane mafi yawa matasa waɗanda suke tururuwa zuwa cibiyoyin rijistan katin zaben don yin rijista ya zuwa yanzu dai hukumar zaben ta dage kan cewa ba za ta ƙara wa'adin rijistar neman katunan zaben ba don yin haka ya saba dokokin da ta tsara wa kanta bangarori da dama dai daga ciki hadda majalisar Dottawan kasar sun buƙaci hukumar ta sake ƙara wa'adin rufe rijistan karban katin zaɓen zuwa ƙarshen watan augusta da muke ciki saboda kada a haramta wa ɗimbin matasa da suke son samun katin zaɓen, wasu labaran sun bayyana cewa dai hukumar zaɓen ta ƙara rijistan mutane fiye da miliyan goma da rabi idan a kwatanta da zaɓen da ya gabata a shekara ta 2019 labarin ya kara da cewa a ranar 25 ga watan fabrairu na shekara mai zuwa ne wato 2023 za a gudanar da zaɓe mafi muhimmanci a ƙasar wato zaɓen shugaban ƙasa a tarayyar ta najeriya babban sakataren hukumar kare haƙƙin bil'adama ta musulunci a ma'aikatar shari'a ta ƙasar iran ya ba da sanarwar cewa a shekara ta bakwai a kuma zagaye na bakwai na kyautar haƙƙin bil'adama a musulunci za a miƙa kyautar ga shahidiya shirin abu akila 'yan rahoton tashar talabijin ta aljazira ta kasar qatar a yankunan falastinawa da aka mamaye wacce yahudawan isra'ila suka kashe a 'yan watanni da suka gabata da kuma mondala mandela na kasar afirka ta kudu saboda rawar da suka taka wajen kare haƙƙin falastinawa wanda harmci kasar isra'ila take zalunta kamfanin dillacin labaran mehr na kasar iran ya nakalto kazim garib abadi babban sakataren hukumar kare haƙƙin bil'adama na musulunci a ma'aikatar shari'a jumhuriyar musulunci ta iran yana faɗar haka garib abadi ya bayyana haka ne a safiyar yau talata a taron kare haƙƙin bil'adama ta musulunci wanda aka gudanar a nan birnin tehran ya kuma kara da cewa ƙasashen musulmi ne suka ƙaddamar da wannan kyautar a kowace shekara don gabatar da mahangar addinin musulunci na haƙƙin bil'adama labarin ya kara da cewa ana ba da wannan kyautar ne ga mutum ko kungiya wa'anda suka yi kokari wajen kare haƙƙin bil'adama a mahangar musulunci ba tare da nuna bambancin addini ko ƙasa ko ƙabila ga wanda za a ba wa kyautar ba a wannan karon dai an gabatar da sunaye 35 ne na wa'anda suka cancanci karɓar wannan kyautar daga ƙasashe 22 na duniya inda hukumar ta zaɓi wa'annan mutane biyu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gungun jam'iyyun adawa a kasar senegal sun bayyana cewa su ne suka lashe mafi rinjayen kujeru majalisar dokokin kasar a zaben da aka gudanar a jiya litinin a dufaɗin kasar shafin yanar gizo na africa news ya nakalto khalifa sal ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyun adawa kasar senegal yana cewa su ne suka lashe zaben na jiya litinin da babban rinjaye a majalisar dokokin kasar amma aminatu ture shugaban jam'iyyu masu goyon bayan gwamnatin kasar ta bayyana a cikin wani taron 'yan jarida da ta kira kan cewa sun amince da cewa jam'iyyun adawa sun sami ci gaba a zaben na jiya amma wannan bai hana jam'iyyu masu goyon bayan gwamnati ci gaba da kasancewa masu rinjaye majalisar dokokin kasar ta senegal ba a zaben kananan hukumomin da aka gudanar a cikin watan janairun da ya gabata da jam'iyyun adawa ne suka sami rinjaye kuma zaben na jiya litinin shine zaɓe na ƙarshe kafin na shugaban shugaban ƙasa wanda za a gudanar a shekara ta 2024 mai zuwa daya daga cikin malaman addini kuma shugaban gamayyar jam'iyyun hikima said ammar hakim na kasar iraki ya yi kira ga jam'iyyun siyasa wa'anda suke takaddama dangane da kafa gwamnati a kasar da su rungumi tattaunawa da juna a tsakaninsu da warware saɓani da ke tsakanin su tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto said ammar hakim yana faɗar haka a safiyar yau talata ya kuma ƙara da cewa yana goyon bayan kiran firayim ministan ƙasar na riko mustapha alkazimi ga masu zanga-zanga magoya bayan muktada asadir da su daina takalar jami'an tsaro su mutunta dokokin ƙasa sannan kada su lalata kayakin jama'a ko kuma gwamnati tun ranar asabar ne dai magoya bayan sain muktada asadir suka mamaye majalisar dokokin ƙasar ta iraki wanda yake yanki mai tsaro na green zone a birnin bagdaza babban birnin ƙasar sannan suka fara zaman dirshe na sai baba ta gani muktada a sadar dai ya yi kira ga sauran mutanen kasar da kuma jami'an tsaro da su goyi bayan mutanensa tun cikin watan Oktoba da ya gabata ne dai aka gudanar da zaben majalisar dokoki a kasar iraki wanda gungun jam'iyyun sadar suka sami kujeru saba'in da uku amma kuma suka kasa kafa gwamnati saboda sabani su da sauran jam'iyyun siyasa da ya kamata a haɗa kai da su don kafa gwamnatin masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla bayan da aka saurari labaran duniya daga bakin Tahir Amin yanzu kuma bar hada ku da Mushaba Adam don gabatar da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka yau. shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu dubi ne akan ziyarar da ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov ya kai zuwa nahiyar afirka domin fahimtar abin da yake nema daga shugabannin wannan nahiya a wannan lokaci da wani sabon salon cacar baki da jayayya tsakanin rashan da kuma kasashen turai bisa jagorancin amurka ya sake barkewa to da fatan za ku kasance tare da mu domin jinyar da shirin zai gudana a ranar lahadin da ta gabata 24 ga watan nan na yuli jirgin sama da yake dauke da ministan harkokin wajen kasar rasha ya sauka a birnin alkahira na ƙasar masar a tashin farko dai ministan harkokin wajen na ƙasar rasha sergei lavrov ya gana da shugaban wannan ƙasa abulfata sisi da kuma takwaransa na masar ɗin wato same shukuri hakanan kuma ya yi jawabi a gaban jakadun kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa take da cibiya a ƙasar ta masar ministan harkokin wajen na ƙasar ta rasha ya bayyana cewa rasha ba saniyar ware ba ce a duniya saboda yakin da take yi da ƙasar ukraine ita dai ƙasar masar ta dogara da rasha ne wajen samun alkama take sarrafawa a matsayin abinci a cikin gida har ila yau masar ɗin tana dogaro da rasha wajen sayan makamai take kuma karɓar masu yawon buɗe ido da dama daga ƙasar ta masar wasu ƙasashen da labrov ya ziyarta sun hada da habasha uganda da kuma jamhuriyar demokuraɗiyar congo kowace ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen suna da kyakkyawar alaƙa da rasha ko dai ta fuskar abinci da suke samu da gare ta ko kuma makamai da suke saye bugu da ƙari wasu daga cikin ƙasashen na afirka suna da matsala da wasu ƙasashen yammacin turai don haka suke son sake kulla alaƙa mai ƙarfi da moscow fiye da baya wannan ziyarar ta labrobre ta zo ne mako daya bayan ziyarar da shugaban ƙasa amurka ya kai zuwa yankin yammacin asiya da taron da ya yi da ƙawayen ƙasarsa a birnin riyadh na saudiya hakanan kuma wani taron da aka yi a tsakanin shugabannin ƙasashen iran rasha da kuma turkiya a birnin tehran wani nazari da kasashen turai suka yi dangane da tasirin yakin ukraine a nahiyar afirka ya bayyana cewa matsayar amurka da kasashen yammacin turai bata samu karbuwa ba a cikin wannan nahiyar wato yadda kasashen na amurka da turai suke son ganin an mayar da rasha saniyar ware afirka ba su karɓi wannan ra'ayi ba ƙasashen da suke cikin waɗannan yankuna a shirye suke su sake bunƙasa alaƙa su da ƙarfafa ta da duk ƙasashen da ba na yammacin turai ba a fili yake cewa a yin ganawar da ya da shugaban ƙasar ta masar ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha sergei lavrov ya yi ƙoƙarin jawo ra'ayin ƙasar ne ta kasance a tare da rasha saboda sabon layin da ake shatawa a tsakanin rashin da ƙasashen yammacin turai a lokacin da ya tsaya a gaban ƙungiyar ƙasashen larabawa yana yin bayani labrov ya ce ƙasashen larabawa sun ɗauki matsakaicin matsayi dangane da yakin na ƙasar ukraine ya kuma jaddada manufar ƙasarsa na bunƙasa alaƙa da ƙasashen na larabawa musamman waɗanda suke mambobi a cikin wannan ƙungiyar ta haɗin kan ƙasashen larabawa da kuma yin aiki a tare da su a fagagen siyasa da tattalin arziki musamman a kan batun da ya shafi Falasɗinu kamar yadda Labrob ɗin ya bayyana. Hakanan kuma Labrob ya ce alakar ƙasarsa Rasha da ƙasashen larabawa ta ginu ne akan ƙauna da girmama juna. Sannan kuma ya da cewa sun tattauna da babban sakataren ƙungiyar ta larabawa Ahmad Abul akan shata sabbin hanyoyi na aiki tare a tsakanin bangarorin biyu da ya taɓo batun yakin da ƙasarsa ta shiranta a kan ƙasar ukraine sergei lavrov ya yi wa ƙungiyar ƙasashen larabawan bayani a kan dalilan da suka sa rashen ta buɗe yakin yana mai cewa mun kasance a cikin tsoro dangane da tsaron ƙasarmu kuma an yi watsi da tsoron da muka nuna a kan kungiyar jejeniyar tsaro ta nato hakanan kuma yadda ƙasar ta ukraine take samun ƙarin makamai daga ƙasashen da turai ya kuma ƙada cewa an keta jejeniyar minsk domin an kai hare-hare da manyan makamai a cikin dukkanin yankunan da yarjejeniyar ta ambaci cewa za a daina kai musu hari. wato yankunan da suke cikin ƙasar ukraine na masu magana da harshen rasanci hakanan kuma tare da turai ta ki cika alkawulan da ta ɗauka dangane da wannan batun labarai bai kara da cewa ƙungiyar nato tana ɗaukar kanta a kan cewa tana da haƙƙin shimfiɗa ikonta a ko'ina sannan kuma ta yi abin da take so ko da ko hakan yana cin karo da maslaha da tsaron ƙasar rasha har ila lavrov ya ce babu yadda za a yi rasha talaminta da wannan siyasar ta nato da tarayyar turai ministan harkokin wajen na rasha ya kuma ƙada cewa ƙasar tasa tana tattaunawa da ƙawayenta larabawa domin samun shawarwari daga gare su to masu bin diddigin siyasar rasha dai suna cewa ziyarar da lavrov ya kai zuwa nahiyar afirka wani yunkuri ne na ƙara tabbatar da samuwar ƙasar a cikin wannan yanki wanda yake da muhimmanci ga manufofin rashen. kuma yanayin da ake ciki a wannan yanki da ƙasashe da dama na afirkan suka dawo rakiyar ƙawancensu da turai zai ƙara taimakawa ƙasar ta rasha misali a cikin nahiyar afirka ƙasa kamar mali ta nesanta kanta daga faransa wata ita ce ta yi mata mulkin mallaka har ma ta maye gurbin sojojin faransan da na ƙasar rasha na sa kai domin ba ta tsaro irin wannan yanayi zai taimaka wa rashin domin ganin cewa ta samu karbuwa da gindin zama a cikin nahiyar ta afirka to wani manazarci a kan gabata tsakiya ɗan ƙasar rasha anton badasauf ya bayyana cewa ziyarar da labrov ya kai zuwa cikin ƙasashen larabawa tana ɗauke da saƙonni daga ciki da akwai ƙoƙarin tabbatar da cewa yunkurin da ƙasashen na turai suke yi domin mayar da rasha saniyar ware ya ci tura kuma tana son tabbatar musu da cewa safa da kawaye da abokai a duniya ba sai turawa kaɗai ba za ta yi hulɗa da su wani saƙon na rasha ga turawa ɗin shine yaƙin da ta shelanta a kan ƙasar ukraine bai shagaltar da ita ko ya ɗauke mata hankali ba a kan hulɗa da duniya musamman a fagen mu'amala tattalin arziki da siyasa. domin gashi tana hulɗa da ƙasashen larabawa na nahiyar afirka da kuma baƙaƙen fata duk dai na wannan nahiyar shakka babu za a ci gaba da kallon wannan ziyarar da lavrov a nahiyar afirka a matsayin wani yunkuri na wato sake farfado da tsohuwar alakar da take kasar rashan da kuma nahiyar afirka musamman ma tarihi ya tabbatar da cewa a lokacin yakin cacar baki tarayyar soviet ta taimaka wa kasashe da dama na nahiyar afirka wajen fuskantar 'yan tawaye waɗanda suke samun goyon baya daga ƙasashen turai to masu sauraro za mu da a nan saboda ƙwarewar lokacin shirinmu da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To shirinmu na gaba shine shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Maryam Iran. Mai magana Aliyu Nasarawa kuma ganama. Muna yan uwa barka da zagawar shekara ta addinin Islama a muna hijira dubu ɗaya dari hudu da arba'in da hudu. Muna yan uwa barka da shigowa wannan shekara alheri a cikin ta Allah ya ba mu shi. Shari kuma Allah shi kare mu da shi. Alheri a cikin wannan watanni Allah ya ba mu shi. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram. Na shigo shirin ne domin bayyana ra'ayina dangane da hukuncin da wata kotu ta yanke a nan Kano akan shi wannan wato makashin wannan yarinya Hanifa karama 'yar shekara biyar wato Abdulmalik Tanko inda kotun ta yanke mishi hukuncin kisa ta hanyar rataya. Wannan hukunci ya yi daidai da fatan hakan zai zama izina ga dukkanin masu hali irin nashi. Sannan za mu sa ido ko in ce za mu jira ci alkawalin da shi gwamnan na kano wato abdullahi ganduje yayi a wancan lokacin na cewa idan kotu ta tabbatar da wannan laifi nashi shi kuma ba zai bata lokaci ba wajen sa hannu na azartas da abin da kotu ta yankewa su wannan makasa na hanifa hukunci da fatan za ku tashi lafiya iran hausa salamu alaikum gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran suna na musa usman dan fulani daga ilori paris din najeriya zan yi kira ne ga ɗan uwana matasan najeriya kan cece kushin da muke yi a social media idan abu ya faru ya kamata mu gane cewa ba hai mun ga mummunar abu ya faru ba za mu dauki social media cece da rubuce-rubuce a'a idan mun san akwai mu da ke cikin damuwa da muke son gwamnati ta taimaka masu to za mu dauki rubuce-rubucen nan kawai ba lokacin tsayawa ba adadi ba za mu aji ranar da za mu tsaya ba amma mu matasan najeriya haika ga daga an yi abu kwana uku biyu haika ga kawai an manta kowa ya kama gabansa ya kama rubuce-rubucen da ke gabansa to ba haka ake ba ya kamata idan mun ɗauki abu mu rinka rubuta ce kawai muna kira ga gwamnati har sai mun ga an mana abin da muke so kana mu daina wannan shine ra'ayina na gode biyo ya hausa kai ran ku tashi lafiya To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. To yanzu kuma sai a saurari shirin nan na kissoshin rayuwa wanda Zainab Bashir za ta gabatar. isoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu nake so shirin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar Television ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin mai suna matasan mu wanda marubuciya Nabila rabi Zango ta rubuta to kamar doka sani yau ma zan ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Kanaka alhaji ya ce mun gode likita akwai dan sandan da zai zo ya karbi duk wani statement akan abin da ya samu nasir domin ya hada da na wajen su zuwa gobe za mu je kotu <clears throat> likita ya ce wannan yana da kyau gara hukunta wanda ya masa wannan abun domin ya zama jan kunne ga sauran yan baya idan aka ce za a kyale maganar haka zai ba mutane damar yin abin da suka ga dama insha Allah zan hada masa komai na basa da kallo abba ya bi likita ya ma kasa magana mami kuwa sai kuka take yi jiki babu kwari suka miƙe ko sallama ba su masu alhaji ba ya ja hannu mami suka bar ofis din suka nufi wajen abdallah cike da bacin rai tsaki alhaji ya ja yana fadin waɗannan su ne iyayen yaron da ya caka ma nasir kwalba wai sun zo suna roƙo na kada a kai maganar kotu idan ina so ma a fita da shi waje za su iya saboda sun maida mu sakar karu. likita ya ce ikon allah ni ban san iyayen yaron ba ne. hannu faɗi haka na san za su ji haushi na alhaji ya ce ina na? dole mu je kotu wallahi likita ya ce allah ya rufe asiri mika ma alhaji takardar magungunan yayi yana faɗin gashi a siyo waɗannan tashi alhaji yayi yana faɗin na gode likita ya ce babu damuwa allah ya ƙara lafiya suka ce amin kuka kawai 'yan gidansu abdallah suke yi jin irin hukuncin da aka yanke masa sauran abokansa suna gefe guda su ma kukan suke yi kabir yana jingine da mota saboda kafarsa da take ciwo idanuwansa har sun kumbura saboda tsabar kuka abdallah yana rungume jikin mami banda kuka babu abin da yake yi abdulhakim da amal su ma kukan suke yi abba kuwa yana gefe idanuwansa sun yi jawur ya kasa kukan zuciyarsa ban da zafi babu abin da ta take yi duk yanda ya roƙi arziki a wajen mahaifin nasir akan su biya kuɗin jinyar ɗansa a bar maganar ba sai an je kotu ba amma ya ƙi yarda duk da nasir ya farfaɗo kuma jikinsa da sauki ɗinkin kawai aka masa amma mahaifinsa ya ce sai an bi masa haƙƙinsa a kotu hakan ya sa da aka tabbatar da cedu kuma abdalla ya amsa laifinsa alkali ya yanke masa hukuncin wata biyar a gidan yari saboda jan kunne ga sauran mutane domin an same sa da laifin yunkurin kisan kai da kyar lauya ɗinsu ya roƙi alfarmar akan za su biya tarar kuɗi a soke maganar ɗaurin amma alkali ya ce dole sai ya yi zaman yari domin laifin da ya yi yana da girma da ya samu sa'a kuma da ƙarar kwana zai iya kashe nasir amma tun da sun nemi alfarma abdalla zai yi zaman gidan yari na wata biyu kuma za su biya tare dubu ɗari biyar saboda zubar da jinin da ya yi da haka aka tashi daga kotu mahaifin nasir ko kallon inda su abba suke bai ba ya ja matarsa suka wuce asibiti domin su ga wani hali nasu yake ciki A jira zuciya abba ya saki mai karfin gaske rantsa idansa ya yana salati maganar yan sanda da ya ji ne ya ce ya sa shi saurin bude ido yana kallon su jin sun ce lokacin tafiya da abdullahi ya sa abba ya saurin matsawa ya kamo hannun abdullahi karasa kuka abdullahi yana faɗin ya fi mana abba na na kasa ɗaukar maganar ka an gashi yanzu ne jefa ku cikin tashin hankali wallahi na rantse maka ba zan ƙara buga ƙwallo ba har abada na gama kallon ta ko da a tv ne ka yafe min wallahi ban yi da niyyar kashe sa ba hawaye ne da abba yake so su zubo ne suka gangaro masa ƙara rungume abdullahi yana faɗin ya isa haka abdullah wata biyu kamar kwana biyu ne a wajen allah insha allahu babu abin da zai same ka zaka dawo mu ci gaba da rayuwa kamar da na yafe maka kuma ba na son ka saka damuwa a ranka ina so ka yi a hankali da gidan yari domin gida ne da ya kunshi mutane daban-daban kowa da kalar laifin da ya yi za ka samu waɗanda suka fi ka matsala idan ka bari ka yi abota da wani za su iya canza maka halaye wata biyu kawai za ka yi ka yi ƙoƙarin ware kanka daga ko kowane mutum allah ya maka albarka kuma ya kare ka daga sharrin masu sharri mami cikin kuka ta ce mun yafe maka abdallah za mu ci gaba da yi maka addu'a insha Allah babu abinda zai same ka ka rike Allah kuma ka rike sallah dan dan sandan ya ce alhaji ku muke jira fa da sauri Abdulhakim da Amal suke rungume da Abdallah suna kuka da haka yan sanda suka ta sakiyar Abdallah duk wanda yake wajen sai da su mami suka basa tausai Kabir kasa motsawa yayi wajen sa yayi gaba ɗaya jikin matasan da suke wajen sai da yayi sanyi haka abba ya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 shirin da ya saba tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to yau shirin zai taɓo wani batu ne da ke zaman alaƙaƙai ga sha'anin kiwon lafiya inda wasu likitoci kan rubuta wa marar lafiya magunguna barkatai ba tare da gudanar da wani dogon bincike ba hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin To kamar yadda watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na haska fitilar sani kan wata matsala da ke zama alƙaƙai ga sha'anin kiwon lafiya inda wasu likitoci kan rubuta wa marar lafiya magunguna barkatai ba tare da gudanar da wani dogon bincike ba. To domin tattauna wannan batun yau ma dai muna tare da Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya inda kuma na fara da tambayar shi kan yadda wannan batun yake. To zan ba da misali da mutane za su gane kamar a ce mutum ya shiga asibiti asibitocinmu ba mu da yanayin da za a ce a ta zo da rashin lafiya a bincika wannan rashin lafiya har a je a maka test na lab a kawo maka a cikin awa daya a cikin minti talatin so kamar mutum ne ya zo da zazzabi sai ka ce to wannan zazzabin cizon sauro ne ko zazzabin typhoid ne ka na ba da misali kenan to shi kai kuma kai kuma ma'aikacin ciwon lafiya sai ka ce kawai wannan baka san wanne wanne ne ba sai ka watsa mashi maganin zazzabin cizon sauro sai aka watsa mishi maganin kamar shi ba to ka gani wanne kake wanne ka yi tiritin a ciki wanne ka bada magani a ciki to kaga irin wannan ne yanayin da yake sawa masu bada magunguna a ce wannan abu haɗa ma waje guda ɗaya a baka magani wajen guda ta uku dan ba a tabbatar wanne ne a ciki ba saboda cikin sun zo da mewa iri ɗaya to amma kuma za a ga cuta kamar uku ana kiran su differential zai iya yiwa kowanne a ciki amma tantance shi shine sai ka dauki jini ko ka ɗauki fitsari ko ka je ka yi wani gwaji ya tabar maka da wanne to ba mu da yanayin da za a tabbatar maka a lokaci guda kuma kai wannan mutumin kana so ka bashi magani to sai ka ɗauko magani kamar ka ɗauko maganin mura ka dauko maganin cizon sauro ko ka dauko maganin tafo duka ka haɗa ka ba mutum guda to ka ga wannan yanayin da yake faruwa kenan a asibitocin mu. to an ce irin wannan yakan iya sa jiki ya saba da magunguna har ma ya kai ga bijirewa wasu daga cikinsu ko ya hakan yake ne To, wannan dai magana da aka yi ya danganci muhimmanci da magunguna da ke kashe cututtuka, cututtukan nan da ake yake yaduwa, cututtukan su kamar su virus da su bacteria da suke shiga wanda ake kiran su infectious, amma akwai sauran wayan su magungunan ma da su ma su sukan da kamar kwayoyin cuta da ake ba wa mutane masu cututtuka da suke dangane da su ciwon jeji su kansa, amma an fi ba da muhimmanci ga magunguna magunguna da ake sha yau da kullum da za a kamu da su cututtuka na su virus ka ce a ce kamar cututtuka masu kawo malaria su influenza kamar su tari kenan da kuma da su mura to shine ake gargadin kasashen duniya da a kula saboda magunguna sun fara bijirewa za a shiga wani yanayi idan an ba da magani kuma magani ya ki wa ya aiki to kaga za a je a shiga wani yanayi da mutane za su tsaye a ta shan magani a ga magani baya warkarwa. Dikta wani hadari ne yake tattare da irin wannan lamarin na shan magunguna barkatai? To hadarin shi ne ka gani an an ce cuta ya bujira magani kenan wannan ya ka sha maganin cutan shi ba zai maka amfani ba hanya biyu ne zai illa sa. Na farko wannan cuta ba warkewa za ta yi ba har ta kai ga wani yanayi ko ta kai da side effect da kuma illan da shi kan kanshi cutan zai jawo maka in ba a sha shi maganin da ya danganta ba shi kuma maganin da kake shan nan an ce kowane magani yana da nashi illa to na farko bai maka amfani ba kaga illolin maganin kuma za su sake fitowa su je su kawo wani illa daban illolin da suke kawo shine yawanci da yawa kasan magunguna za su sha shi za su bi ta hanta a tace shi su bi ta kuma a fitar da su ta koda to kaga wayannan wayannan muhimman abubuwa masu aiki a jikinmu sai su je su lakanta hanta ko su lakanta a koda ko ka ji su jawo wani abu a jikin mutum shi kanshi cutan kansa ba za ta warke ba su jawo su illa shi kuma maganin kanshi da kasha shi bai maka amfani ba kuma illan shi ya fito. turukta kamar ya ne jiki yake kin karbar magani musamman idan ana so maganin ya kawar da wata cuta. to akan kasa abun ta kashi na daban-daban kamar ka san cutuka da ake ɗiban su yi wa tun farko cutar da zai shiga jikin mutum ya bijirewa dama bijireren cuta ne Da ba ya ya bijirewa maganin sai mutum ya samu cutan to kaga kuma ba shi maganin ba zai yi ba yiwa kuma kowanne cutan eh maganin zai iya jin shi amma shi ne shan maganin ya sha gurbataccen magani maganin da ba gurbatacce ne shi kan shi ba a samu iya maganin da ake so ba a cikin kwayoyukan ko a cikin allura ko kuma a'a a'a shi maganin mai kyau ne yana da inganci amma yadda ake so a sha shi shi mutumin bai sha shi da ake so ba ka gane kamar a ce ka sha so bakwai sai ka je ka sha so biyu ka sha kwana bakwai sai ka je ka sha kwana uku ka ji sauki shikenan to ka ga wannan in ka zo ka sake samun wannan cutar zai iya za ka iya wannan cutar zai iya bijirewa maganin da za a baka kuma akwai ɗaya wanda in kai kana sha ka sha maganin a'a shi maganin yana so ya aiki amma saboda shi ainihin cutar da ka ɗauka ka ɗauko da wani mutum wanda shi ma ya sha maganin amma maganin baya mishi aiki so ka zo ka sha ka samu cutar da shi kanshi ya bujirewa ya bujirewa maganin sai kuma akwai kuma yanayi wanda shi maganin yana nan an ba da shi ba a gama shan shi ba ko an shan shi ba daidai ba ka fahimta ko kuma a ka sha shi din amma kai ne ka ji karasarwa ko kuma ka je ka saya abun wannan ka saya abun wannan ka saya daban-daban kamar inda mutanen mu ke yi da sun ji wani rashin lafiya ya je a basu magani su sha nan su sha can a musu haɗi to kaga in aka zo kuma na farkon ainihin cutan shi nan an riga an rubuta maka kuma kaga sai maganin ya bijire sai kuma mutanen gun da ake yin magungunan su kamfanin da kansu a kamar kasashe a kudu da suke tantance magani na ainihi kafin mutanen su kafin ya kasan su su sha amma akwai kamar kasan mu nan kasan Afirka kowa zai je ya yi magani da ya ga dama ya zo ya zuba mana sai in baka misali kamar sai ka ga kamar magani abin da ke cikin shi iri ɗaya ne amma sai ga irin su irin su da suke cikin kasuwa sun fiye ishirin ko talatin sai ga wannan an siye shi kamar a dari uku wani kuma ga za ka siye shi a naira talatin ko naira arba'in wani kuma irin sa ne maganin komai su cikin shi iri ɗaya ne amma sai a je a siye shi kuma dubu uku to kaga ingancin su daban-daban ne to kaga irin wannan shi yake kawo cututtuka su bijire ma magunguna. Sun da likitoci masu kulawa da lahiya masu kulawa kula da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan Radio Hausa biyu hacci muke zuwa muku inda a yau muke mai da hankali kan matsalolin da ke tare da shan magani kan matsalolin da ke tattare da shan magunguna barkatai musamman ma waɗanda wasu likitocin ka rubutawa mara lafiya ba tare da dogon bincike ba. To duk ta yaya ku kuke ganin za a iya shawo kan wannan matsala ne? To yadda za a shawo matsalolin nan fa sai an tashi da gaske an fahimtar da mutane ta farko tukuna su hukumomi da su gwamnati tabbata duk maganin da zai shigo kasar su a tantance shi a san mai inganci ne a san cewa a ce akwai miligram ɗari biyar a magani za a tabbatar miligram ɗari biyar ɗin ne kar a ce ga magani irin sa wannan kamfani guda ishirin sun kawo amma kowanne ingancin shi daban-daban to kaga sai an kiyaye wannan su kuma masu wajen asibitoci masu kiwon lafiya tabbatar cewa a tsaya a tantance wani cuta ne a kawo musu kayan aiki suna nan yanzu da yawa wanda ba awa ɗaya awa biyu za ka iya gane abu kar a yi hanzari a tabbatar kuma likita ya zauna ya yi aiki ya duba mutum ba ya yi hanzari kawai yana neman ya gama aiki ya tafi ba ka fahimta a tsaya a duba mutum a bincika a san menene tukuna ya kawo shi sai a ba shi maganin wannan abun shi kawai amma abin da ake kira polypharmacy kawai ka tara magunguna ka jabga mutum ya tafi ya sha shi ba ka san wanne ne kace ba da magani ba to ga nan su kuma masu shan maganin Suma kuma marasa lafiya a gari ya kamata su bar zuwa ko ina da kaji wani rashin lafiya ka shiga za a haɗa maka abu ka je ka sha ka a haɗa maka wannan ka za ka tafi a haɗa maka wannan ka za ka tafi ka tabbata ka je asibiti mai inganci an duba ka an an rubuta maka magani kuma ka bi dalla dalla inda aka rubuta maka an ce maganin da zai kai kwana bakwai ne to ka tabbata ka sha a kwana bakwai din zai ka iya yiwuwa ka samu sauki a kwana biyu amma baka kara sa shi ba kai watsar to nan gaba ka sake samu wani rashin lafiya in an baka shi kenan zai ka ga cutar da ka kamu da shi ya jira wannan maganin maganin kuma ba zai ma aiki ba to an rage kame kame kenan. dakta baya ga wannan matsala ma akwai ita sayar da magunguna na kan titi da ake gani musamman a kasashen mu na afirka wani jan hankali ne ku masana sha'anin kiwon lafiya za ku yi game da wannan batun. jan hankali har yanzu ya koma kan gwamnati da masu kula da lafiya don komai ya koma gwamnati ne su suka bari mutum da ba shi da lasin bai san inda ake sai da magani bai san kan magani ba sai da gansu a kwalaye suna yawo da magani magani ya sha rana shi kuma in ce mashi sai kuma mutane mu sai a ba su maganin kaza a ba su maganin ciwon kai a ba su maganin zazzabi sai ga mutum ya kwashi wannan ya baka ya kwashi wannan ya baka kuma magungunan ba a san inda suka fito ba amma sai kaga an manna musu wai nan ba wai akan cewa an yadda a da su a Najeriya kuma ba su da inganci su kuma mutane daga ce ka karanta magani kawai baka san kan magani ba kawai dan dai kamar da zaka sari lemu ka je ka kasa haka suke sayan ake sayan magani a je a sayar a bakin hanya musamman ma wajajen da ake a harkan kasuwanci da wajajen tashoshi su kuma mutanen mu sai kadirka irin wannan maganin to ka gani idan aka wannan ba sana'a ne idan sana'an baka ce za sana'an da baka sani ba to ka dinga sai da magani a kai tsaye sai baka san kansa ba sai dai mutum ya ce a bani magani kaza kawai ka ɗiba ko dan ka ga an zana hoton mutum baya ya rike baya shikenan maganin ciwon baya a'a ko an ci wannan ya fi duk ne ka sani ba ka fi ban ka san ta fi ban ka san inda yake ka san ba malaria ka san yadda yake ka san irin wani irin zawayi mutum yake ko ka ɗauki magani ka ce a baka ja da yelo a baka wannan farin capsule ta sha ta dirka a cikin ka to ka ga wannan ke mun kiyaye to su hukumomi ya kamata su san cewa waɗannan mutanen ana sai da magunguna da suke sayarwa mu kuma masu sha din ya kamata mu yi hankali ba kowane mutum ne zai ɗauke maka kwaya dan shi a cikin kwali ka ta sha ka daɗe daga ga illan da zai maka wanda bai maka illa a yanzu baka sani ya zauna a jikin zai maka illa nan gaba ba to ma mu da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu dr bukar garema kwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisala mu kasance cikin koshin lafiya to yanzu kuma sai a saurari shin nan na duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Inda muke ɗaukar wani labari mai muhimmanci a cikin 'yan kwanakin da suka gabata dangane da al'amuran da suka shafi siyasa zamantakewa al'adu ko tattalin arziki don tattaunawa a kansu sannan mu je ra'ayi masana dangane da wannan labarin to da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi ne ko zai magana dangane da yajin aiki wanda kungiyar malaman jami'o'i a tarayyar najeriya asu take yi tun kimani watanni biyar da suka gabata wanda kuma ya ci gaba har yanzu da muke magana banda haka akwai labarin cewa kungiyar ta ba da sanarwar cewa ta ƙara tsawaita yajin aikin da take yi zuwa wani wata ko kuma zuwa lokacin da gwamnatin tarayya za ta ƙara tuntuɓanta don biyan buƙatun da su malaman jami'an suka zayyana suke buƙata kamin su koma bakin aiki. da farko ba wannan shine karin farko wanda malaman jami'a suke yajin aiki a taron najeriya ba saboda yajin aikin malaman jami'a yana da tarihi mai tsawo a ƙasar wato saboda yadda gwamnatoci ɗaya bayan ɗaya na sojoji ko kuma na fararen hula daga baya suke yin watsi da al'amuran jami'o'i a ƙasar wato jami'o'i na gwamnatin tarayya wanda ya sa hatta kima da matsayin karatu yake ƙara ja da baya a ƙasar musamman a jami'o'in gwamnati idan an kwatanta su da jami'o'i na ƙasashen duniya ko da ma ƙasashen afirka wannan ya sa aka fara samun gwamnatoci na jihohi suka fara samar da jami'o'i na jihohi ko kuma makarantu na gaba da sakandare da farko don samarwa ɗimbin yaran da suke kammala karatun sakandare gurabun karatu a wa'annan jami'o'i na jihohi ganin cewa kuma jami'o'in da ake da su na gwamnati tarayya ba za su iya ɗaukar dukkanin ɗaliban da suka kammala makarantu sakandare a ƙasar ba saboda ba wani shiri wanda gwamnatin tarayya take yi na faɗaɗa wa'annan jami'o'i da kuma samar da kayakin sabbin kayakin aiki musamman ma na zamani wanda zai tafi da yadda ilimi yake ƙara faɗi a duniya banda haka wa'annan gwamnatoci na tarayya sun ci gaba da yin burus da bukatun jami'o'in gwamnatin tarayya wa'anda suka rage wajen inganta kayakin karatu ta yadda jami'o'in za su yi takara da jami'o'i na sauran ƙasashen duniya wannan al'amarin da ya kai ga malaman jami'o'i suka fara yajin aiki daga lokaci zuwa lokaci a cikin shekaru mu ce goma da suka gabata da wuya a sami shekaru biyu ko uku a jere wanda malaman jami'o'i na gwamnatin tarayya ba su shiga yajin aiki ba saboda wani dalili daga cikin dalilai da dama da jami'o'in suke fuskanta har wato ƙarin albashi ga malaman jami'o'in don yadda rayuwa take ƙara tsada a ƙasar ko kuma dai neman gwamnatin tarayya ta ba da kuɗaɗe don kula da al'amuran jami'a da kuma ci gabanta ta yadda jami'o'in ƙasar aƙalla za su tafiyar da makarantun kamar yadda ya dace ko da ba a sami kaiwa ga matsayin da jami'o'i na zamani suke a wasu ƙasashen duniya ba a wasu lokuta kuma hatta ma'aikatan gudanar da harkokin jami'o'i wato ma'aikatan da ba ɓangaren karatu suke yi ba ba karantarwa suke ba su ma sukan shiga yajin aiki don neman kyautata rayuwarsu saboda yadda shi ma wato rayuwa take ƙara tsada a ƙasar sai dai da alamun gwamnatocin da suke zuwa su tafi a tare ta najeriya ko ta sojoji ko kuma ta fararen hula a baya-bayan nan daga shekarar 1999 zuwa yanzu za mu ga cewa al'amarin ba wani ci gaban da ake samu muna iya cewa lokaci na ƙarshe wanda manya-manya makarantun jami'o'i a najeriya suka samu ɗan kula a wani lokaci shine lokacin da aka kafa hukumar nan ta ptf wacce take amfani da raran man fetur da aka samu a ƙasar don kyautata al'amura da dama a ƙasar daga ciki har da makarantu musamman kuma makarantun jami'o'i inda a lokacin hukumar ta ptf ta fara wasu ayyukan gyare-gyare a makarantun kasar gaba ɗaya daga ciki har da jami'o'i amma tun da ƙasar ta koma kan turban demokradiyya wato a lokacin da mutane suke zaben shugabanni da kansu ba sojoji ne suke mulki ba daga lokacin kuma jami'o'in najeriya musamman da gwamnatin tarayya suka fara ganin ci baya a dukkanin fannoni na karatu a ƙasar daga ciki har da karatun jami'o'i karatun makarantun sakandare da ma firamare wannan al'amarin ya ƙara muni a lokacin da aka fara samar da makarantu masu zaman kansu da kuma jami'o'i masu zaman kansu a ƙasar inda jami'o'i wa'anda martaban karatunsu sai dai a kwatanta su da na, manya-manyan kasashen duniya amma makarantu mallakin gwamnati aka yi watsi da su wannan ya ƙara musibar cin hanci da rashawa a ƙasar wanda suka yi katutu a dukkanin ma'aikatun gwamnatin tarayyar ƙasar muna iya cewa har sai da ta zama cin hanci da rashawa ta zama ado a cikin jama'a musamman ma'aikatun gwamnati wato duk wanda kudaden jama'a suka shiga hannunsa kamar ya sami damar yin arziki ne kawai wannan al'amarin bai bar hatta jami'o'in kasar ba da haka kuma aka ci gaba da samun koma baya har sai da muka kai halin da muke ciki inda a yanzu ƙungiyar asu ta malaman jami'a ta ɗauki kimani watanni biyar ko kuma zuwa shida tana yajin aiki don neman gwamnatin tarayya ta biya mata wasu bukatu wanda ta gabatar wa'anda suka shafi albashin su malaman jami'an da kuma wasu al'amura na kyautata yanayin da jami'o'in suke ciki amma watanni biyar cur sun wuce ba tare da gwamnatin tarayya ta tanka musu ba mun shiga wani irin hali a yanzu muna iya cewa karatun jami'oi a halin yanzu ya zama ta masu kuɗi ne don duk halin da ake ciki a watanni biyar da suka wuce da malaman jami'a suke, yajin aiki to jami'oi masu zaman kansu fa suna ci gaba da karatu ba abin da ya tsaya wannan shine ya kawo mu inda muke iya cewa idan wannan halin ya ci gaba da alamun karatun jami'a a halin yanzu zai zama ya fi karfin mafi yawan matasan da suke son karin karatu a jami'oi a tarin najeriya wannan shine abin da muke fuskanta a halin yanzu don tuni makarantun firamare na gwamnatoci sun rika sun rushe haka ma makarantun sakandare a halin yanzu kuma muna jiran ranar da za a ce karatun jami'a ta masu kuɗi ne kawai wanda mafi yawan matasan ƙasar waɗanda suke son ƙarin karatu ba za su sami wannan damar ba to ba fata ake ba amma da alamun mun kama wannan hanyar to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu yau saboda ƙwarewar lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma wata fitowa idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Tuma saurare ya zama wajibi in jarin zamun shirin ganin lokaci na rara matar bema a shiri na gaba domin jin mu ɗauki nan sabon shirin amma kafin na amma din tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi ana ya ci gaba da biyan shirye-shirye mu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.